kin san shi jaki darajar fato, idan kuma yana harbi ya kai jaki to haka harkar tukin mota tashin farko sai suka min lodi a kwanan dawaki mm. ki suka min lodi da nan kure ba tsaya ko ina ba sai da na je ibada. ina zuwa ibadan daidai kan gadon nan ta onata sai ga yarabawa kewaye ni ta suke cewa in dai maganar harkar tuki ce a arewa a mm. arewa kai kadai ne na ce yaraba kun gane ni suka ce bari mu maka lodin katako ko mu dora ma goro zuwa wannan shagamu sai suka dora min goro salamu alaikum aka yi min lodi salamu alaikum salamu alaikum Salamu alaikum. Amu alaikum salamu. Salamu alaikum. Amu alaikum. Oga. Eh, barka dai. Oga bala, oga bala. Barka dai. Oga bala. Lafiya lau. Ranar da yake hakuri na ne an zube daina ciwo. Allah sarki. Sai ne ta taɓa gun da wannan da harshe na. ciwo hakuri ai masifa hakuri da sanyi sai ya tashi wallahi wallahi na ga illarsa a wajen uwar daki na ga mai daki na amarya ina yi ne? <laughs> ina jiya? ya jama'a ai kin gane shi ko wanda suka ɗauko kaya akan akan wannan a ce mata ba ka ne shi ya iyali ma iyali ai kuma har yanzu dai muna da neman su in kika ce magaji conductor wannan gaskiya ko magaji mai rike kofar moto eh, ko magaji direban pickup eh. kin san da ya tuka pickup ta kwada shi da ƙara sai dai na tuki sai dai na sai dai rike kofa wannan gaskiya ne eh. ai zuwa ne na tarar da ogala eh, ya fita ya tafi aiki sai na ce to bari in zo in same ka mu tafi aiki tun da kidin na san kai baka fita ba ni din ma ina gida eh. ka san da yake mun tahi da ruwan sama ai kon Allah ka da ruwan sama aka dauke sai nake to zan dan yi kuma sai in fita Allah sarki ciwon hakuri na ya fara zogi na dan zazzauna dai sai nake kuma gurin iya ta zogi sai nake to zan fita hakuri masifa ne ai hakuri bala'i ne oga na'am matarka ta fara sana'a fawa ne dan jiran ne na ji ya faɗe da ƙanshin tsire a'a ta dai fara sai da tsiran talaka kuma sai ta daina ban gane kana daga hanci sama ba ban gane kana daga hanci sama to wallahi duk gaba ɗaya hanci na inda ka san bude aka ana waka kanshin tsire. to yanzu kai ko fi sabilillahi in dai ba brigadier kwaɗayu ne kai ba har ka shigo ka buɗe hanci ka ce wai ka je tsire ka ga fannin makota na mahauta ne shi ya sa dalili kenan eh, ka san kamilu mahauci ne a kusa da mu amma dai ina aiko ma ina tuni saboda wannan kashin ya riga ya fada gidajen nan ko ta rariya zan tsinci soye Allah insha Allah ka <laughs> kenan to ka kenan wannan gaskiya to ai karshen ta ba isa ba yau inda muka fita aikin nan da kai tunda uga lawan ya riga ya fice to abinda na samu daga wajenka eh. a bakin tukura zai kare ah! ai baka sani ba yanda muke cin kwakwar wannan zamani eh. Allah ya taimake ni kai kaina an samu wasu kuɗi mai ɗan kauri mm. in dai na yaran gama da mai kuɗi mm. sai dai jama'a su raba mu. Eh. To ni kuɗi na anan za su kare uga. Ni kaina sai dai ku raba ni da mai Allah ko? Allah gidan duk ya buɗaɗe. Je zan same ka kuɗi. Ai wani ɗan azumi aka ce ɗan azumi zo mu zanga zanga ya ce ai tallimana ce shi ba zai yi tallimana. Tallimana. Ita da yake so. Wani eh. je dai a zuwa zan yi gane ga mota kawai. Shi ke. Na san zai wuya ka zo ba mota. Me fi kwaɗin na sun zo ne? a sun zo sun da yashi suka kawo yawa to shi kenan Ina can ina jira ka waga eh sai na fito <laughs> mutum ya zo kina wani daga murya da Allah na yi wannan tsabar dabarar wannan kwaɗayan sai sai tahi da tsirar tahi zai yi da shi wallahi ai daɗin shi ya fara kama ni